a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki da ya kara ba mu damar fitowa wannan rana ta ranar Lahadi inda da iznin Allah da dashi an kasa gabatar da darasi cikin littafin albarka shine muhtasar al-akhdari a ma in Allah su mun kara dawowa inda za a gabatar da wannan darasin kamar yadda aka saba insha Allah malam Nasir shine zai ci gaba da bayani Allah ya taimaki malam assalamu alaikum أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الكائل فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا بلاين الصلاتين الكاملتين على الكائل من يريد الله به خيرا يفكهه في الدين وعلى آله وأصحابه والذين اتبعوهم بإحسان أما بعد السلام عليكم أيوه ranar lahadi sha bakwai ga watan rabi'ul awwal hijira na dubu da dari hudu da talatin da biyar daidai da sha tara ga watan ɗaya 2014 a yau za mu yi karatu na shidda a cikin wannan littafi na muktasar al'akhdari na ashek abdurrahman al'akhdari rahimahullah a satin da ya gabata an yi magana ne a kan abubuwan da ahalar ya kumsa waɗanda za mu cimma aka yi magana cewa ya tara fasali goma sha bakwai da kuma babi guda bayan muƙaddima bayan haka aika karatu akan idan mutum ya gana jasa la'alla wurin da ya ka sallah ko kuma ga tufafinsa ko ga jikinsa to ya wanke wannan wurin kawai idan ya san shi amma idan abin ta watsu to gaba ɗaya zai wanke tufafi aka yi magana kuma akan idan mutum ya yi shakku ga samuwar najasa kamar ya zauna ga wuri ya rasa shin najasa ce ko kuma ruwa ne hitsari ne ko ruwa ne to aka ce yayyafa ruwa amma idan aka zubo mai wani abu a wani wuri idan yana shakkun cewa najasa ne to ya ɗaya tafiyarsa ba sai ya yi faruwa ba aka yi magana idan mutum yana cikin sallah ya tuna najasa ya kace wannan sallah din amma banda idan akwai kuruwar lokaci zai ci gaba da sallah ta yi haka nan domin ya gara ya yi sallah ba a tsarki amma lokacinta bai hita ba bisa gayyata da tsarki amma lokacinta ya hita amma wanda sai da ya gama sallah sai tuno najasa alhali ya mance to nan mustahabbi kawai ne ya mai da sallah din har dai muka yi bayani akan farillan alwaladin nan guda bakwai daga cikinsu abubuwan da za a ƙara kulawa su ne bayanin da aka yi akan kan shahokai din nan shi bayanin shahokai ga masaba ta malikiya gaba ɗai mutum zai shahi kai ne da farkonsa har ƙarshensa saɓanin wata mazhaba wacce ba malikiya ba kamar shafi'iyya ko da kaɗan kaɗan taɓa kanka haka ka shawa kowane ɓangare to shafa kanka ya yi. sannan daga cikin abin da za a kula mai yawan gashi idan zai shafa zai tallabi gashinsa idan ya dawo kuma ya tallabi gashin sannan daga cikin abin da za a kiyayewa shine a ɓangaren mata mace ta tabbatar da ka a yi irin kitson da zai kasance ruwa ba za su shiga a ciki ba wannan idan aka yi haka duk alwallar da an kai ba ta yi ba wannan kenan musamman za a ƙara bayani insha Allah a wurin wankan janaba din nan daga cikin abubuwan da za a kula shine gaugautawar da aka yi magana aka yi magana akan cewa za a kula da yanayin lokaci kuma da yanayin shi mai alwallaɗi ya zan matsakaici ne ba yaro ba ne ba kuma tsoho ba ne domin shi yaro gabansa na daɗewa ba su bushe ba shi ko tsoho sukan yi saurin bushewa to kama a ce misali wanda ya balaga zuwa shekara 39 ɗan tsakanin nan kaga bai kai dattijo ba dama idan mutum ya balaga har zuwa 39 yana nan saurayinsa amma idan ya yi arba'in nan ya zan dattijo zuwa hamsin to da ya kai hamsin ya fara tsuha kenan bayan haka aka yi magana kuma ko lokaci sai an kula da cewa wani lokaci ne idan lokaci ne na zahi gaban mutum na dadewa ba su bushe ba suna saurin suna dadewa ba su bushe ba saboda zuhar da ake idan kuma lokacin ɗare ne suna saurin bushewa saboda iskan da ake yi sai aka ce to wani an matsakaicin lokaci shine lokacin damana to anan misali a ce da za a samu matsakaicin mutum sannan kuma cikin damana sai a dibi ko minti nawa mutum ke gaba ne ba su bushe ba misali to sai a ce kama a ce minti uku to su aka ɗiban alwala misali to anan daga cikin abubuwan da za a kula shi ne idan wanda ya yi alwallaɗin nan a cikin damana idan tsoho ne a nan kila gabbai ne suka yi saurin bushewa kila cikin minti biyu to har yau dai ba za a yi la'akari da cewa gabbai ne sun bushe ba sai ya ƙara minti guda misali haka kuma idan yaro ne karami kila gabbai ne suka dade ba su bushe ba to ana abin da dai za a la'akari da shi shine kamar in ya kai minti uku din nan don haka in ya kai minti hudu misali ko gabbai ne ba su bushe ba to hukuncin sun bushe gare su domin an san shina da ƙari na jinkirin bushewar gabansa saboda yaren takarsa haka kuma idan a lokacin ɗari ne gabban suka yi saurin bushewa to ba za a ce a yi la'akari da saurin bushewar da suka yi ba sai an yi la'akari da idan wannan lokacin da aka ɗiba cikin damana ya cika haka kuma idan lokacin zahi ne suka daɗe ba su bushe ba ba za a yi la'akari da haka ba sai dai lokacin za a yi amfani da shi domin yana yawa idan lokaci minti uku ne sai sun kai minti hudu gabbai ne za su bushe don haka gaba daidai abin da za a la'akari da shi bayanin da aka yi na wancan satin shine za a yi la'akari da jikin mutum da kuma lokaci na damana da jikin matsakaicin mutum aka yi bayani akan sunnoni yanzu inda za mu tashi shine mutum na alwalla sai ya da wata gaba cikin gabbai na alwallarsa misali kama a ce mutum yammanci bai wanke huska ba to ya zai shi ne cewa man ya fardan duk wanda yammanci wata farilla min a daga gaban alwallarsa a nan yana yi wa mutum yana cikin alwallar ko kuma bai daɗe da ƙara alwallar ba kamin gabbai na su bushe bisa ga bayanin dai da aka yi sai ya tuno kuma yana yi wa sai da an ka daɗe ne ƙwarai sannan ya tuno kuma yana ya kai sai da ma bayan ya ƙara sallah ne sannan ya tuno to shi ne sai ce fa in rabu. idan wanda ya tuna wata gaba daga cikin gabbai ne da bai wanke ba kamar huska in ya tuna bilkurbi kusa ma'ana ba a daɗe ba to fa'alahu shi aikata wannan abin abin da aka nihi ma'ana shi wanke wannan huska ɗin wa ma ba dahu tare da abin da bayan huska ɗin misali mutum ne ya soma alwalla maimakon ya wanke huska sai yammanci ya tsallake ta daga huska me zai wankewa hannuwa daga hannuwa har ya shahi kai yana cikin wankin ƙafafu sai tuno bai wanke fuska ba to kaga nan ba a daɗe ba to ga ƙa'ida zai taho ya hita batun wankin ƙafafu sai ya taho ga fuska idan ya wanke fuska to wayancan hannuwan da ya wanke wanke ta lalace don haka sai ya sake wanke su sannan sai ya sake shawar kai sannan kuma sai ya sake wanke ƙafafu kenan lokacin da ya bar huska ga duk abin da ya ba za a fa da shi ba yana dawa ga huska kamar yanzu ne fara da huska kamar yanzu ya kawo alwallate nan don haka an san daga wanke huska sai a dibimi zai biyo a baya su ne hannuwa sannan kuma kai sannan ƙafafu to amma idan haka ta faru a nan su wayancan da ya wanke yanzu wanke wasu ta lalace kamar hannuwa da kuma kai da ƙafahu to yanzu wanki guda-guda zai yi musu wannan shi bayanin da aka yi cewa duk sa'ad da ya samu ga matsala ya tsallake wani abu sai wanke waɗanda an mabiyanai to idan ya dawo ya gyara wannan abin da ya tsallake to su wa'yancan ya ɗaya wanke su so guda guda daga ciki kaga dai ba a daɗe ba domin ba su bushe ba iya a ƙara musu wanke guda guda a nan idan mutum bai daɗe ba amma wa in ɗala idan ya daɗe fa'alahu wahdahu shi kaɗai zai aiwatar suwa ma'ana da bai wanke fuska ba amma ya wanke hannuwa ya shahi kai ya wanke ƙafafu sai da an ka daɗe haggabai ne sun bushe sai ɗaya ya tuno to fuskar ɗaya zai wankewa su sauran waɗannan abubuwan sun yi wannan kenan shi abu ne na biyu to ai kuma yana yi wa ya yi sallah kila azuhur ce kamin ya tuno da cewa bai wanke fuska ba har ya yi sallar la'asar to shi ne ce wa adama salla qablahu ya mai da abin da ya sallata kamin ya wanke fuska din nan kenan ko da a ce da azuhur ya samu wannan matsala amma bai tuno ba sai bayan ya yi sallar isha'i kaga a nan idan ya wanke fuska in alwallan na nan kenan na ananin idan alwallan na nan to fuskar ɗaya zai wankewa don haka alwalla ta ta yi amma ya tunwaye ta shi an wanke fuska ya mai da azuhur ya mai da la'asar ya mai da magariba ya mai da isha'i amma idan lokacin da ya tuno wankin fuska bayan ya yi salloli sai ya zan waccan alwalla ta rage ta tafiyar ta ma'ana ta ƙare aiki har ya yi wata alwalla misali lokacin da ya salla a zuhur bai wanke fuska ba bayan ya ƙare a zuhur sai zan ya shiga toilet ya hito da an kai sallar la'asar ya yi alwallah da aka yi magariba ya yi alwallah da aka yi isha ya yi alwallah to a nan tun da an samu kacewa tsakanin waccan alwalla da adda wannan matsala da wasu salloli to yanzu azuhur ɗaya zai mesuwa radda an ka ce mai da can sallolin guda hudu idan ya yi amfani da waccan alwalla ce da bai wanke mai ba da bai wanke fuska ba to a nan farilla kenan wa in taraka sunnatan idan sunna ta ya bari misali kamar kurkurar baki to fa'alaha shi aikatar shetan amma wala aibu salata ba sai ya mai da sallah ba saboda farilla ta yi ƙarhi bisa ga sunna misali mutum ne ya yi alwala a sai yammanci bai kurkure baki ba bayan ya ƙara alwallar watakila kamin ya yi sallar azuhur din ɗin sai ya tuno to dai kurkure baki ne kawai in kuma sai da ya sallar azuhur ya tuno to an yahe mai tun da ba da gangan ba ne ina jin an yi tambaya mai makamanciyar wagga wancan satin don akwai bambanci idan da gangan ne mutum abbe wanke abu na sunna ba to akwai tsaurarawar da aka yi cewa ana cajinsa saboda ganganci ne yanzu misali kamar mutum ya bakabbara guda cikin sallah idan ba da gangan ba ne to shi kenan ba zai yi komai ba amma idan da gangan ne to hamma an yi magana wasu suna ganin sai ya yi kabliya wasu ma suna ganin kamar sallarsa ta lalace don me saboda gangancin da ya yi misali yanzu nafila mutum na nafila an san ba dole ba ce ya fara ta idan ta kare da kanta to yana iya tafiyarsa amma idan shi ya kare ta tun da dai da gangan ne ya kare ta to shi kenan dole an bi shi ta sai ya meshe ta to kamar dai matsala ta azumi na nafila to anan wannan matsala sai kasance da azuhur na ya bar kurkurar baki amma sai da ya azuhur sai zanga la'asar ya to kuma wancan alwallah ba ta kare ba an san wancan ba da gangan ya yi ba kuma ga alwallah ba ta kare ba to yanzu shi ko abinda ake nema ne ya kurkura baki domin sallar la'asar din don yanzu in ya ƙi kurkura baki ne yanzu ganganci ne don ya san bai kurkura baki ba ya yi sallar la'asar da gangan ba da kurkure baki ba kaga wannan ganganci ya shigo amma idan haka ta faru kawai azuhur ba su ya meshe ta ba amma la'asar ɗin ga da zai yi to ya kurkure baki sai ya yi ta idan alwallata yana nan kenan to sai wata matsala ta manci lumba. abinda za a lura da shi a nan yanzu kamar ga ƙafan mutum an san wanke ƙafa farilla ne da kamance wannan ƙafa gaba ɗaya baka wanke ta ba ka ban me farilla da kamance lum'a cikinta duk dai ka ba farilla don haka idan kan mance lum'a wurin farilla kamar baka wanke wannan abu na ba gaba ɗaya to shine cewa man nasiya lum'atan wanda ya manci wata lum'a a wurin farilla ga salaha shi wanke ta ita lum'a din nan a nan kaji an ce ga salaha ba a ce masaha ba kenan idan mutum na sallah ko zai yi sallah wani ya nuna mai lum'a akwai waɗanda ɗai ɗan kuhan hannunsu ko abin ga alwallar sai su ɗan shawa haka bai ce haha ba kaga shawa kenan mi an ka ce ka yi mata ga salaha don haka wanke ta zai sai ya ta cikin masallaci sai ta yi samu ruwa yadda ya san ya wanke kafa ba shawa ya yi ba to ya wanke wannan lum'a domin tun haya farin latai ne amma sharadi na biyu yatin kuma sai ya yi niyya innamal a'malu niyati ai wanke wannan lum'a aiki ne don haka yana buƙatar ka yi masa niyyarsa to wannan ne don haka dole ne mutum ya halarto cikin zuciyarsa cewa gashi zai tunwaye farillar da ya bi wani gibi cikinta na fatan za a kula da saboda barin lum'a ga wurin farilla abu ne mai mahimmanci kwarai dole a kula da shi wankewa aka yi ba shahawa ba sannan kuma ko an wanke sai an yi niyyar an wanke wurin farilla to wa in salla idan ya yi salla ƙabla zalika kamin ya wanke lum'a ta wurin farilla a da ko shi sai ya mai da salla kaga nan ba bambanci kenan shi na nace muku da mance gaba gaba ɗai kamar yanzu ka mance kafa gaba ɗai assalam baka wanke ta ba da kuma ka wanke kafa ka lum'a gare ta duk ɗai ne saboda duk farilla ne ka bari sai ce wa man tabakkara al-madmadata wal istinshaqa ba'da an shara'a fil wajhi fala yarji'u ilayhima hatta yutimma wudu'a mutum ne ya wanke hannuwansa sai yammanci bai kurkura baki ba bai shaƙa ruwa ba bai hace ba ai ba a batun ma ya cewa in ba a yi ba kuma duk wanda an ka ce bai sha ƙaruwa ba ya nuna bai yi ba to saboda ta takaita ta ahalari bai ma ma batun shakawa batun da ana batun shaƙawa balle ya cewa to mutum ne yana wanke hannuwa sai ɗaya tuma zuwa huska kawai yana cikin wankin huska sai tuni kai bai kurkure baki ba ba bai shakarwa ba to a nan tun da wankin huska farilla ne ba zai baro farilla ba ya dawo musunna shi ne cewa man ta zakarar duk wanda ya tuna kurkurar baki bai yi shi ba wal istin bai shaƙa ruwa ba bai hace ba yaushe ya tuno ba da an shara'a fil wajihi bayan ya shiga ga wankin huska amma in bai shiga ba sai ya kurkure ya shaƙa ya ce to bayan ya shiga ga wankin huska bale har ya kai ga hannuwa bale har ya kai ga kai to fa tun da dai har ya kai ga farilla shine wankin huska la yarji'u ilaihima ba zai dawo musu ba hatta yutimma wudu'ahu sai in ya tunhaye alwallatai bayan ya kare ta gaba ɗai sannan ya taho ya kurkura baki ya shaƙa ihaj wannan hukunci ya yi kama da mutum yana cikin sallah sallah mai raka'a uku ko hudu sai da ya raka'a biyu sai yammanci bai zaman attahiyatu ba an san sunna ne sai da tashi tsaye an san tashi tsaye farilla ne domin da ya tashi tsaye zai yi fatiha ga kuma tsayin ta ita fatiha din to ga ƙa'ida ba zai dawo ba ya bar mi ya baro farilla ya dawo ya gyara sunna tunda ya rige ya tashi ya ɗai ci gaba da sallarsa iyaka an san ya san ana bi ne ragin zaman da bai yi ba don haka bayan an ƙare sallah sai ya yi ƙabliya to iri ne ne wannan haka da mutum ya shiga cikin wankin huska bai kurkure ba bai shaƙa ba bai hace ba to ba zai dawo ba ya ci gaba da alwallati sai ya gama gaba ɗaya sannan ya dawo ya kurkure baki ne ya shaƙa ya hace nan an yi farillan alwalla guda bakwai an yi sunnoninta kuma an yi wasu hukunce-hukunce idan mutum na alwallah manci wani abu ko ta gaba ko lum'a ko kuma mutum ya tuna bai kurkura rake bai shaƙa bai ba bayan ya shiga ga huska at least dai abinda ake nihi bayan ya shiga ga farilla sannan yammanci sunna bayan ya shiga ga farilla to yanzu sai batun mustahabbi sai cewa ba'iluhu mustahabbi ne shi alwalla a tasmiyatu mutum ya ce bismillahi akwai wani hadisi da ya ce wala do'a, liman lam yadhkur ismallah ma'ana ba kammala alwalla ba ana nihin babu alwalla gaba ɗaya ba da yawa za ka je lalala amma ba za ka fassara ta ba waccan fassara ta korewa gaba ɗaya ta rashin kammala ake nufi kamar yanzu misali la salata lijaril masjidi illa fil masjidi wannan hadisin nan da ifi din nan ana nuhin babu kammala sallah ba ya babu sallah gaba ɗaya ba domin tattakawa nan da kaka irin ladar da za ka samu da kuma tahiya abin jam'i kaga ta kammala ba kenan haka kuma la imana liman la ahada lahu ba imani ga wanda bai cika alkawali ba kenan kamar mutum ku yi alkawali ku haɗu ƙarfe kaza sai ya ƙi tahowa shi kenan bai da imani kahiri na ana nuhin imaninsa bai kammala ba shi aka nuhi to shi ne don haka babu kammala alwalla ga wanda ya ce bismillahi ba daga ciki wasiwaku asawaki mustahabbi ne annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa laula an ashuka ala ummati la'amartuhum bisiwaki ma'a kulli salatin ba don in wahar da ta ba wallahi da na hore su lalle sai sun yi asawaki kowace sallah sai an yi asawaki saboda shi asawaki abu ne mai martaba mai kima kuma sunna ce ta annabawa sannan kuma yana hiyar da dukkanin wata matsala ga haƙura sannan idan mun kadiba cikin mu'inu tulami da ya ta magana a kansa daga ciki dai wa'annan miyan na farko idan mutum ya haɗe su za su kashe mai ƙwayoyin cuta a cikin ciki amma bayan haka kai ya sake haɗewa su ko wata cuta ce waɗannan miyan na asawaki sannan idan zai fara shi ya fara shi ta gehen dama bayan haka kuma kai ya wuce ta guda shi asawaki ba a sanya wuce ta guda amma in ya kai ƙasa ga ta guda babu komai wannan kenan sannan ba a son a yi jiwa da asawaki haka akwai matsala ƙwarewar da suka faɗa to shine cewa siwaku da asawaki wazza'idu da kuma ƙarin da aka yi na wanki alal gaslatil ula akan wanki na farko fil wajhi wal yadain ga fuska da hannuwa dama su aka wanki ai ma'ana dai duk wani abu da yake farilla na wanke shi to ba mutum ya yi na ɗai ya game to ƙarin nan da ya na biyu da na uku to wannan mustahabbi ne yanzu misali mutum ne zai wanke fuska ta yi an san farilla ce ɗebo ruwa na warko gaba ɗaya fuska ta ta game ko ina to ya kara farilla don haka ƙarin wanke ta na biyu da na uku duk mustahabbi ne amma idan wankewa ta farko da ya wanka ta farko huska ta bata iya gamewa ba to a nan har yanzu ana bi ne cikon farilla don haka wankin nan na biyu da ya tunwaye wankin huska wannan duk dai farilla ne sai dai wanki na uku shi zai zan mustahabbi haka kuma idan da ya wankin harko huska bata game ba yayi na biyu bata game ba to na uku duk cikin farilla ne ba a ce mai mustahabbi to wannan shi za a kula da shi sai cewar guda guda'atu bi muqaddamin rasi da somawa da gaban kai ma'ana idan mutum zai shahi kai ne ainihin hwarawa ta nan mustahabbi ne amma ko tana ya hwaro ta baya in ya taho haka farilla in ya koma sunna sannan in tana ya hwara in ya taho haka farilla in ya dawo sunna amma ainihin ka hwara nan gaban goshinka to shi mustahabbi ne to shi ne cewar buda'atu da soma bi muqaddamin ra'asi daga bankai kai watar tartibu sunani da jeranta sunnoni ma'ana ba sai ka shaƙa ruwa ba ka hace sannan ka kurkura bakinka ka dai jero alwallahi da take a can jero farillai sunna ne nan kuma jero sunnoni mustahabbi ne waƙillatul ma'i alal udwi da ƙaramta ruwa bisa ga gaban mutum ma'ana idan mutum zai yi alwalla kai ya dashi bannan ruwa annabi sallallahu sallama ya nuna ba za a yi bannan ruwa ba wani tambaye shi yanzu har ga alwalla akwai banna annabi sallallahu sallama ce wa in kana ala naharin jarin ko shi na ga bisa ga korama mai gudana yana bannan ruwa kamar yanzu misali mu ce ko ga honho mutum na bannan ruwa ko da akwai ruwa fale-fale haka to mutum idan ya yi alwala da hiye da ruwan da ke isa ta alwala ya ƙara to wannan ya sani ya yi haramun domin an ruwaito a sallallahu sallama yana alwala da mudu guda yana wankan tsarki da sa'i guda shine mudu hudu kamar yanzu a ce moɗa guda alwalla amma buta guda wankan tsarki Eh, mai risala ma ya magana cewa wuce wuri din nan guluwun ne wa bid'atun zurfafawa ne sannan kuma bid'a ce ma'ana shi aka yi da baya ba aiki ne na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama ba sai dai a nan ba a ƙayyade ba don zai hanka ce moɗa guda kowa zai alwala da ita wani ƙaramin jiki gare shi ta mai mai yawa in yayi da ita yayi banna wani kuma babban jiki gare shi idan ya tsaya ga ita ta yi mai kaɗan to don haka kowane bi bi halihi ya yi gwargwadon halinsa yi banna ya sani yi daidai ya sani wata kadimul yumna alal yusra da gabatar da dama sannan hauni ma'ana duk abin da za ka yi ka fara yi dama sannan ka yi hauni idan wurin wankin hannu ne koyin wankin kafa ne ka tabbatar da ka fara da dama dama ita dama aisha radiyallahu anha wa ardaha ta wayato hadisi ga annabi sallallahu alaihi wasallama cewa farawa da dama tana burge annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama in ma zai shaci kansa zai fara da shacewa ta dama sannan idan zai sa takalmi zai fara ta dama ta ita ce wa fi sha'anihi kullihi dukkan lamurra ne gaba ɗaya ta dama ya fara amma idan abu ne na abin da ya shahi tsarki harkar dai ƙazamta shi ko hauni an nashi wannan kenan wa yajibu takhlilu asabi al-yadaini tsatsehe yan yatsun hannuwa ya zama dole amma wa yastahabbu an su mustahabbi ne a tsatsehe fi asabi'in rijilai ne ga 'yan yatsu na ƙafafu a nan saɓanin hankali idan muka auna ga hankali cewa waɗannan 'yan yatsu na hannuwa ai buɗe suke ruwa na mi ruwa na shiga amma duk da haka dole ne sai ka tsatsaye su idan kana alwalla sai ka bi da farutanka ka sanya a cikin 'yan yatsun saboda buɗe suke amma na ƙawahu ga hankali sai ka ga na ƙawahu su ko ai game suke don haka ana ganin ruwa kamar ba za su yi mai ba a cikinsu ba za su shiga da kyau da kyau ba to su ko mustahabbi ne wanke su wanke su tsatsehe su mustahabbi ne tsatsehe su don me malaman fikihu sun yi bayani cewa su halittar ga tunda suna buɗe don haka akwai yalwa ka sa harshen ka ciki ka motsa su tun da buɗe suke ba game suke ba amma su na ƙawahu tun da game suke sai an ka ɗauke su kamar matsayin harshe guda to don shi ɗaya da yake mustahabbi ne na ƙawahu su ko waɗanga dole ne wajibu takhlilul lihiyatul khafifa tsatsaye gemanya wacce ba ta da yawa shi alkhafifa mai sauƙi to wajibu ya zama dole tsatsaye ta fil wudu'i idan alwala ce mutum ke yi wacce ana ganin wata jiki ne a cikinta ma'ana ba ta ruhe ko ina ba amma dunal kathifati banda mai yawa shine mai duhu wacce ta ruhe wata jiki ne to wannan abin da dai addole gare shi shine idan ya wanke sai ya jawo har tsawonta har iyakarta to a nan gehen alwallah amma waya jibu ta khaliluha tsatsehe manya ya zan dole ya kwakwahe ta fil gusli game da wanka na tsarki shine wankan janaba walau kanat kathifatan ko da mai yawa ce ko mai yawa ce domin janaba wuri guda take samun mutum amma gaba ɗai duk inda gashin jiki ne ke wannan janaba ta kai can don haka kowane ƙarƙashin kowane gashi akwai janaba to don haka ko geme yana da yawa idan wankan janaba ne lalle sai an sa hannu a ciki an tsatsaye shi an kwakwahe shi saboda wannan janaba ta jaye gare shi bayan an yi alwallah da farillanta da kuma sunnoninta da mustahabbanta sai abubuwan da ke walwale ta Shi ne ce faslun fasali kenan na waƙibul wado'i abubuwan da ka walwale ma mutum alwalla abubuwan da ka walwale ma mutum alwalla Ahdafun wa asbabun abu biyu ne akwai hadussa akwai asbabun sabubba ko da hausa muna cewa sababi wani shi sababin kaza ko musabbabin kaza bambanci da hadussa da sabubba su hadussa su ne ke walwale alwalla da kansu kai tsaye kamar hitsari kai tsaye ke walwale ma alwalla amma su ko sabubba abubuwa ne waɗanda suka zamo wa sababi na walwale alwalla amma ba ainihin su ke walwale alwalla da kansu ba amma sukan zan sababin alwallarka ta walwale misali kamar kwana mutum na iya kwana idan ya yi kwana ya yi nauyi sai zan har iska bai sani ba kaga kwana ya mi sababi amma ba ainihin kwana ya walwale ma alwalla ba to shine sai ce fal hadussa albaulu bauli yana walwale ma mutum alwalla idan ya yi alwalla ya bauli wal ido. da kuma bayan gari yana walwale ma mutum alwalla warihu da iska yana walwale ma mutum alwalla walmadiyu mazi yana walwale ma mutum alwalla walwadiyu wadiyi yana walwale ma mutum alwalla shi mazi zai magana ta can gaba amma wadi shine wanda ke hitowa bayan mutum ya ƙara hitsari yana hitowa da kabri haka to shine wadi in mutum ya manyanta yana hito masa shi ko mazi yana hitowa ne saboda ƙaramar shahawa shi mazi din nan ya faɗi abubuwa guda biyat bauli da bayan gare da iska da mazi da wadi na shidda shine idan mani ya hito ma mutum ba tare da jin daɗi na al'ada ba sai a lura ba tare da jin daɗi na al'ada ba kamar mutum ya shiga cikin ruwan sanyi lokacin zahi ya hito mai ko kuma lokacin ɗari ya shiga ruwa masu zahi ya hito mai ko kuma sukan doki ko kuma kila kazuwa gare shi yana susa saboda jin daɗin ya hito mai duk mai mahutasar sun yi bayani a cikin shuruhu ko kuma kunama ta ciji mutum ya hito mai ko kuma gaba ne ya faɗi ya hito mai ko kuma ya sha kashi wanga bugu wanga ya hito mai duk wannan ya hito mai ne ba tare da yadda an ka saba ba don haka hukunci ne hukuncin hitsari kenan da mutum ya yi alwalla sai hito mai to a nan kawai alwalla ta ta kare amma ba sai ya yi wankan janaba ba to kuma waɗanda abubuwa da aka faɗa kular da za a yi da su ce da aka yi da bauli da kashi misali da sharaɗi guda biyu su hito mai bisa ga huska ta lahiya na biyu kuma yadda an ka saba ma'ana su hito inda sun ka saba hitowa misali bisa ga huskar lahiya kenan idan saboda rashin lahiya kila hitsari na zubo mai saboda salsalul bauli ne ma'ana Bauli bai tsaya masa ko kashi rashin lafiya ce wannan aka dibi lokacin sallah abin na hito mai sai zan lokacin sallah lokaci mukutari ya yi kusan hita kuma abin bai bari ba ko kuma abin gaba ɗaya bai guda kullum taho mai shi kai kaga wannan rashin lafiya ne to wannan ko mazi a haka gare shi to wannan yana iya sallah ta haka nan saboda rashin lafiya ce uzuri ne abu na biyu shine su hito mai inda an ka al'adanta kenan da hitsari zai hito wurin kashi ko kashi ya hito wurin hitsari ba zai walwale mai alwallah ba ko kuma misali ya zan billahi wata matsala ta same shi sai zan a yi mai aiki sai hitsari ko kashi ya hito mai ta ciki ne wannan ba zai walwale mai alwallah ba idan ya yi alwallah amma abinda za a lura a nan idan ko suna hito mai wani wuri kamar ga ciki ne kuma suna nan suna hitowa inda suka hitowa to wannan ba zai walwale mai alwala ba amma banda inin sadda in ji mai mahutasar idan an dwaɗe su misali matsala ta kama an ka dwaɗe wurin da mutum ke hitsari da wurin mutum ke kashi sai zanta wata ohan zanya ta yi hitsari ko kashi yake hitowa wannan saboda matsala ta rashin lafiyar da an gare shi to kaga nan inda suka hito mai sun zan su an madadin can to don haka nan suna kare mai alwallah saboda can inda suka hitowa din ya dade saboda wata matsala ta aikin da aka mai da dai sauransu don haka inda ba su walwalewa idan suna hitowa wurin da suka hitowa amma in wurin da suka hitowa sun ba hitowa sai zan nan ga ciki shi an madadin wurin to suna walwale mai bayan haka daga cikin abin da ka walwale alwallah mun waɗe a hadas sai al'asbab da yake akwai tambayoyi kuma kusan lokacin ya tafi don haka za mu taƙaita a nan mun dai ji hadasi guda biyar tare da ƙarin na shidda din nan shine mani idan ya hito ba tare da jin daɗi na al'ada ba don haka in Allah ya kai mu sati za mu tashi al'asbabu din nan assalamu alaikum wa alaikum assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Allah ya saka mana da alkhairi uh, muna da tambayoyi kashi kashi da an ka bari wancan sati akwai tambaya ta biyu cikin tambayoyin da an kai guda hudu shine ƙarin bayani kan riya a musulunci ita riya dama shine yin wani aiki wanda yake aikin ibada ne amma mutum ya yi shi ba don Allah ba haka kuma daga cikin riya shine duk da aiki za ka yi sai ka hwasa domin mutane ko shirya ne haka at least dai ba a yi don mutane kuma ba za a bari ba don mutane wannan shi abin lura shi ƙarin bayani gariya sannan mutum ya saba ɓoyewa amma duk da haka idan in ya bayyana suwa zuciya ta yana da ƙarhin baijin don mutane ya yi to babu kuma in ya bayyana suwa kuma wannan ga aya nan ƙarara a cikin suratul baƙara duk da ta nuna ɓoyewar yahi saboda gudun kar ya ta shiga Allah ce in tubdu sadaqati fa mahi, wa in tukhfuha wa tu'tuha al fa huwa khairul lakum in kun bayyanar da sadakokinku madalla da sadakokin in kun ka bayyana suwa daga cikin hikimar bayyanawa wani yana ana encouraging din wani ya basuwa in yaga wani ya basuwa amma wa in tukhufuha idan kuka boye sadakokin wa tu'tuhal fuqaraa kuka ba talakawa fa huwa khairul lakum yahi muku alheri boyewa din sannan magabata za ka ga wani in zai sarka saboda gudun kan mawancin ya gane shi ya yi masa godiya yana aita cikin masallaci mutum na sallah ya yi kwana-kwana doke shi a cikin masallaci sai ya ɗaure mai jikar kuɗi haka ko da ya ka tashi sai ya gaɗe abu liƙe ga taguwa ta yi kaga bai gane shi ba balle ya gode mishi akwai kuma waɗanda za su sa kila wasu buhuhuwa haka cikin gidan mutum ko buhu ko wani abu ko da sahiya kawayewa ɗaya su ga an kawo musu abu don ɗaya kas su ga wancan su gode mishi haka ya to wannan yahi amma daga cikin abin da za a lura matsalar riyadin nan idan mutum yana yi don mutane shi usman ya ce cikin ɗari janna in mutane sun ka gano kana yi don su ƙarshen ta ko gare su ba za ka yi kwakwari ba ma'ana ba za ka yi wata kima ba kaga an samu matsala biyu kenan bayan haka kuma akwai hadisin da nuna idan an ka zo lahira za a ce wa'annan da kuke gwada ma ayyukanku ku tai ku gani ko za ku samu su sakamako wurinsu wannan kenan amma da sha'ani ne na duniya kila kai yi wani abu domin a yabe ka wannan ba na ibada ba ne to wannan don kanka in an yabe ka shikenan in kuma ba a yabe ka ba shikenan wannan daban kuma amma dai sha'ani na ibada na addini to ba za ka yi don a yabe ka ba kuma ba za ka bari ba don mutane wallahu ta'ala alam masha Allah sai tambaya ta hudu daga cikin tambayoyin da an ka aiko shakanja guda hudu shine aikan malam ko ya halatta yin alwala da ruwan da mutum ya yi wankan sabulu da shi akwai inda yaka halatta akwai inda bai halatta idan mutum lokacin da ya wankan sabulu da ruwa sai ya zankarkatawa ya kama yi ya tsatsare bai bari sabulun ya shiga cikin ruwan ba to wannan babu komi yana iya alwala da su to amma idan ya shiga ciki fa to sai a diba sun canza ko ba su canza ba idan ba su canza ba kuma yanzan akwai wasu ruwa to makaruhi ne ya amfani da waɗannan ko da ba su canza ba amma idan babu wasu ruwa to ya halatta da waɗanga ruwan tun da ba su canza ba amma idan sun canza to ba zai yi amfani da su ba a ɓangare na ibada kusan dai wannan bisa ga bayanin da aka yi wancan sati biyu da suka gabata don haka shi wannan bayani shi za a yi la'akari da shi ba ya matsala ba ne don an shiga wuce da su Allahu ta'ala alam assalamu alaikum sai tambaya ta ƙarshe shine don Allah malam a yi muna bayani kurkukun liman guda biyat wannan kurkukun limami guda biyat masu fiƙihu sun faɗa irin cikin mahutasar shehu abdullahi ma ya faɗa a cikin ba'ul musalli da yake don muhtasar din nan wato abinda aka nihi kurkukun liman shine yayin da ka bi liman sallah sai ka yi wasu abubuwa na nan guda biyar wanda gudansu duk sallaka ta lalace amma saboda matsayi da alhorma ta liman shi ne za ka ci gaba da bin liman hakanan sallar tana lalace bayan an ƙare sallah sai ka taho ka mai da wannan sallah da ka yi tare da liman to ga su kama haka na daidai kana sallah tare da liman sai ɗai ka kyalkace da dariya la'alla da gangan ne ko da mantuwa ne ko hin ka ta yi a nan sallaka ta lalace amma za ka ci gaba da bin liman haka nan sallar lalace bayan an ƙare sallah tare da liman sai ka taho ka mai da wannan sallah mun ji na ɗaya kenan na biyu kuma shine idan ko da ka taho ka bi liman ashe ka ba baka yi kabbara harma ba to idan ba a yi kabbara harma ba liman ba zai ɗauke ma kabbara harma ba duk da haka za ka ci gaba da sallah haka nan sai an ƙare sannan ka mai da wannan sallah ne na uku kuma shine idan kana sallah misali kana la'asar sai ka tuno ashe ba kai azuhur ba kuma kana bayan liman ko kuma kana isha'i ka tuno ba ka yi magariba ba kuma kana bayan liman amma nan ga waɗanda salloli kawai da azuhur da la'asar da magariba da isha'i dai adda wannan matsala saboda sun yi tarayyar lokaci to kana la'asar tare da liman sai ka tuno ba ka yi azuhur ba yanzu la'asar din nan ta lalace amma kuma za ka ci gaba da liman haka nan sai bayan an ƙare sallah idan ka yi azuhur dole ne ka mai da la'asar ɗin nan to amma idan ba su bane waɗanga da ni faɗa misali kana azuhur ka tuno ba ka yi subahin ba to a nan hukuncin ba haka shike ba sallaka ba ta lalace ba za ka ci gaba da yin sallaka tare da liman bayan an ƙare azuhur sai ka taho ka mai da bahin. ita wannan mustahabbi kawai ne ka meshe ta ita wannan azuhur ɗin haka kuma idan kana magariba ka tuna ba ka yi la'asar ba kaga ba tare suke ba to za ka ci gaba da magariba tare da liman idan an ka kare sai ka taho ka yi la'asar in ya so mustahabbi ne kawai ka mai da wannan sallah ɗin an fahimta dai ko? haka kuma misali sallah ce kake yi ta subahin sai ka tuno ba kai isha'i ba to anan za ka ci gaba da sallarka ta subahin tare da liman idan an ka kare kamai da isha'i amma mustahabbi ne kawai kamai da sallar subahin saboda da isha'i da subahin ba tare suke ba to wannan da za a lura kurkukun liman na uku kenan na hudu mai bi ma na ƙarshe ne idan ana cikin sallah sai mutum ya bushe wani abu da baki ne amma ban daga hanci ga hanci sai in mutum ya yawaita da yawa ko kuma ya niyan wasa wannan sallah ta yi lalacewa kila mutum ya ga wani abu haka sai ya busa ya busa don kila wata leda ko wani abu ya jaye mai in ba da gangan ba ne an san ba'adiyya ta kan mai kuma in mutum na bayan liman ba zai ba'adiyya ba zai kabliya ba amma inda gangan ne ya bushe wani abu ko kuma jahilci ya aza ana yi to wannan sallah ta ta lalace amma zai ci gaba da bin liman bayan an kare ya mai da wannan sallah na biyan na ƙarshe shine ana sallar subahin sai mutum ya tuna bai wutiri ba wutiri ɗaya haka to wannan sallar subahin din ta lalace wuturi dai a haka wa duk cikin sallolin da aka waɗanda ba na farilla ba bayan haka zai ci gaba da bin liman haka nan sallar lalace ta subahin bayan an kare idan ya yi wuturi sannan ya taho ya mai da sallar subahin din to nan su ne masajinul imami alhamsatu kurkukun liman guda biyar na Eh, eh. mutum ba a hana ba saboda ta rige ta lalace babu ta dama alma'adumu shar'an kalma'adumi hissan duk abin da an kai dilitin ɗine ga shari'a to ko kana gani ne kamar an yi dilitin ɗine don haka waccan sallah babu ta gaba ɗaya ma don haka ba zai hana ka sake mai da wata ba a cikin jam'i don babu ta gaba ɗaya wallahu ta'ala alam